وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا kuma ka gaya wa mumine masu aiki da abin da Allah ya shar'anta cewa suna da daraja mai girma a wurin Allah wadda ta haɗa da ba su nasara a duniya da tsiransu a lahira ta hanyar shiga aljanna